kira sunan Aminu J Town um, uh, adal hakika Aminu J mutane za su yi mamakin abin da zan faɗa a ni da Aminu J Town ba mu san juna ba wato jama'a kun san wani abu abin da ban ji daɗi ba shine da ba ba ni na fara zuwa na fara samun bawan Allah da na bashi haƙuri ba na tashi a bacci yau na dawo daga tafiya daga Jos na dawo Abuja so da na dawo na gaji ina kwance ina tashi da na daga wayata ina shiga TikTok ina sai na ga Adam Zango yayi following dina na san mutane suna ta bude account da sunansa ina shiga sai na ga ainihin page din shi ne na kai minti ɗaya ina kallon wayan amsar da na samu da na ga ya following dina shine ya yafe min duk wasu abubuwa da na mai na cin mutunci wanda ba daidai ba ina kallon wannan abun sai da na ji shock na so a ce ni na fara roƙansa ko kuma ni na fara bashi haƙuri ko kuma ni na fara neman yafiyansa so wanda ya tabbatar min ya yi nasara a kaina saboda duk mutumin da za ku samu wani ishu ya zama shi ya fara jin cewa bari ya yafe maka wannan yana nuna maka cewa ya fi ka zuciya mai kyau kenan na yi matukar farin ciki da abin da ya faru tsakanina da Adam yau a lokacin da na ga ya following ɗina na yi follow back na ce mai dan Allah dan annabi ya yi haƙuri kuma insha Allahu ba zan sake bari da ni dai ba za a sake cin mutuncin shi ba kuma ba zan sake bari wani wanda ke kusa da ni ma ya ci mutuncin shi ba ya ce min babu komai wallahi ya yafe min so na ji daɗi na yi farin ciki dama ko ba komai Adamu ba sa'a na bane Adamu ya girme ni gaskiya ɗaya ce Adamu ya girme ni Adamu yana da ɗaukaka a duniya abubuwan da ya faru da cin sani da wasu abubuwa so a karo na farko da na ƙara fitowa ina cewa Adam Zango ya yi haƙuri da duk abin da ya faru tsakanina da shi ba zan sake cin mutuncin shi ba a duniya insha Allah kuma ba zan sake bari wani wanda ke kusa da ni ya ci mutuncinsa ba zan yi iya kokari na kamar yadda na ga mutane na ta magana cewa ina ɗaya daga cikin wanda na bada contribution na shigan shi wannan halin to in dai haka ne to zan yi matukar kokari kuma in bada contribution wajen sha shi farin ciki insha Allah iya kokarin da zan iya a social media na yadda Adamu mutumin kirki ne dan ina faɗa da mutum ba shi yake nufin ba mutumin kirki bane akwai abubuwan da yake na kuskure ko kowane dan adam zai iya daidai zai iya ba daidai ba ni na yadda saboda ni Adamu bai taɓa haɗuwa da ni face to face ba amma ina ɗaya daga cikin mutanen da a da muka ba da contribution wajen cusawa mutane soyayyar Adamu da gaya wa mutane Adamu alkairin Adamu ni masoyin Adamu ne da fan ɗin shi ne na gaske akwai mutanen da ke tare da shi irin su fala su da su gaya mai babu irin abin da ba mu yi a kansa ba wanda bai ma san muna yi ba shine cikakken soyayya ka nuna wa mutum soyayya a lokacin da bai ma san kana yi ba bai san ka ba akwai su suna nan wa'anda za su gaya mai cewa da mun so shi bai ma san muna yi ba wallahi so aka si aka samu kuma na yi kuskure kuma na karba kuskure na kuma ina mai ba da haƙuri kuma na yi farin ciki da har ya fito ya ce ya yafe mu kamar yadda nake gaya muku duk kankanta abin da ya haɗa ka da mutum a duniya sai kun yi hisabi da shi a gaban Allah in ba ka da gaskiya kuma sai Allah ya karɓar mai hakkin shi a wajen da ba abin da za ka iya yi to amma abin farin ciki shine ka samu maslaha da wani mutumin da ka mai kuskure tun a duniya ce ya fi ma an ka je gaban Allah baka da wani hakkin da Allah zai dauka a kanka ya sa mai so na yi farin ciki kuma na ji daɗi kuma hakan ya ƙara tabbatar min kai mutumin kirki ne kuma ƙalubale na rayuwa dama akwai bidiyoyinka da kake cewa yawan yanayin ɗaukaka ka yanayin maƙiyanka a industirin hausa babu mutumin da yake da ƙarfin ɗaukaka irin naka a industrin Hausa babu mutumin da yake da karfin masoya irin naka sai yasa karfin makiyanka za su fi na kowa yawa sai yasa za ka haɗu da kalubalen da ya fi na kowa yawa ba mutumin da yake ganin kalubalen da kai kake gani me ya kawo haka saboda ka fi kowa karfin soyayya karfin masoya karfin ɗaukaka dole karfin kalubalen ka zai fi na kowa ina matukar godiya kuma ba ma kai ba insha Allahu ba zan ƙara bari ma da ni a ci mutuncin wani ko a kafa hoton wani a zage shi ko a yi abin da bai kamata ba insha Allah zan yi kokari in kiyaye a matsayina na dan adam wanda ina daidai ina ba daidai ba a matsayina na wanda na san wani abin da nake daidai ne wani ba daidai ba babu wanda ya fi karfin ya yi kuskure kuma ba wanda baya kuskure ina daidai ina ba daidai ba a ma'amalance a yadda na ma'amalance ka wasu abubuwan na maka kuskure da yawa kuma ka ce ka yafe mun kuma ni ma duk abin da ka min cikin rashin sani ko na kuskure wallahi na yafe ina matukar godiya kuma Allah yadda na faɗa a karo na ƙarshe ba zan sake cin mutuncin ka ba ba zan ƙara barin wani ya ci mutuncin wani ba ma in ina da halin da zan yi magana saboda abin da nake ƙara faɗa shine duk wanda kaga Allah mai ɗaukaka a kowane ɓangare Allah ya kafa maka hujjar da zai tambaye ka ranar gobe kiyama duk daman da Allah ya bani a TikTok idan ban yi abin da ya kamata ba sai Allah ya kama ni da wannan laifin shi ya ga dama ya ɗaukaka ni kuma shi zai kama ni da hujjar ɗaukakan da ya mun Allah ya rufa mana asiri shawara ta ta ƙarshe shine Bosman duk duniya babu wanda zai ɗauke maka matsalar ka in ba Allah ba. Kamar yadda ka ce ka san kayi kuskure wajen fitowa ka yi wata magana dangane da iyalinka. To mu har yanzu shine kiran da muke. Wannan kuskure ne kuma insha Allah yadda ka ce ba za ka sake ba muna fatan har abada ko me ya faru tsakaninka da iyalanka kar wani ɗan adam a duniya ya sake ji. Allah ya rufa maka asiri duniya da lahira. Allah ya biya ma bukatunka duk abin da yake damun ka Allah da ya yi ka shi kaɗai zai iya ma magani muna roƙonsa Allah ya maka maganin matsalarka cikin gaggawa Allah ya ƙara maka ƙarfin masoya Allah ya raba ka da sharrin makiya ina matukar godiya jama'a duk wanda ya zama masoyin Adam zango ne, abubuwan da ke faruwa tsakanina da Adamu bai mai daɗi ba ina mai ba da haƙuri don Allah kuma na yi alƙawari da sunan Allah ɗari ba ɗaya ba sake ba insha Allah wassalamu alaikum يا محمد من أنتم يا محمد أخرج إلينا نظراءنا من قومنا ارجو أخي شيبة وولد الوليد وعلى انتظر أنت عبيدة وأنا وعلي يقول رسول الله wallazi nafsu muhammadin biyadihi Allah ya saka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alkhairi Allah ya saka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alkhairi Allah ya saka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alkhairi ah, Allah ya saka wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a wannan yaƙi na Badar da na gani yanzu shine ya tuna mun da wasu abubuwa Annabi sallallahu sun yi matukan ƙoƙari sun sai da ransu da lafiyansu da abubuwansu don dai wannan addini ya zo kuma alhamdulillah ga addinin ya zo mana wannan yaƙi kamar da kuka sani an yi shi ne a cikin watan ramadan sha bakwai ga watan azumi azumi na bakin su aka yi wannan yaƙi kuma kamar da kuka sani kafiran sun kai wajen mutum dubu da wani abu su kuma kwata-kwata musulman ba su ci ɗari guda ba su kuma can suna da makamai da dawakai nan kuma kwata-kwata takobi ma guda bakwai ne dawakai guda biyu ne iya abin da suke da shi kenan sai masu kwari irin kwari da baka din nan to alhamdulillah kuma a hakan da yake musuluncin musuluncin ne kuma Allah ya taimaki musuluncin ya taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kashe mutum saba'in aka kama mutum saba'in a wannan yaƙi to waɗannan mutane da ku gani wannan a wannan a utubatu da shaibatu da walidu lokacin da suka zo suna nema a yi mubaraza suka fito sai suka ce a cikin musulmai ma mutum uku su fito shine abdullahi bin rawaha da su ammaru bin yasir sai suka fito sai shi utubatu ya ce a ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a fito musu da irinsu dila na nuzara ana fito mana da wanda suka mana ta waye a cikin kabilan mu annabi ya ce alhamdulillah shine sai annabi ya ce ina barde hamza ina babana ubaidatu bin haris ina na ali bin abi talib fito suka fito aka zo aka yi wannan mubarazan har sai dina hamza ke tambaya hal na hannu nuzara ku shin mu ne daidai da ku aka yi wannan yaƙi to alhamdulillah abin burgewa an yi nasara wannan yaƙi an kashe mutum an kashe mutum saba'in kuma an kama mutum saba'in to abin da ya burge ni wallahi shehu ibrahim soyayyar da yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da maulamu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ya je aikin hajji ya zo ya wuce ta wannan waje da aka yi yaƙin badar saboda shi shehu duk abin da yake tuna mishi da manzo Allah farkon zuwan shehu aikin haji mutane sun dauka mahaukaci ne yana cikin tafiya a makka sai zuciyar shi ta raya mai ba mamaki annabi ya taba taka wannan waje shehu sai ya sauka ya ringa goga fuskansa a wannan wajen wai shi zai yana nema ko zai yi dace ya samu albarkan inda annabi ya taba takawa kun jama'a kun ga ahlus sunna ko to shehu lokacin da ya zo yan tijjaniya yan faida ku ji wannan wannan tsaraban naku ne shehu lokacin da ya zo mara yace yake cewa marartu bi badrin bil qalibi tazakuran liqa'idun al alal muqaffa wa amjadu yace lokacin da na zo wucewa ta rijiyan badar inda aka jefa kafirai dan kafiran da aka kashe su ga baki daya an jefa su ne a cikin wannan rijiya wannan rijiyar lokacin da aka jefa su a cikin rijiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo tsaya yake kiran su ya aba jahalin ya utubatu ya shaibatu sai sabai suke sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kun samu abin da Allah ya muku alkawari na cewa in ba ku bi ni ba Allah zai kashe kuma zai kona ku annabi ya ce to hakika mu kam mun samu abin da Allah ya mana alkawari sai ya sabai suka ce ya rasulullahi ai sun mutu ce ai ku ba ku bi su jin abin da nake faɗa ba to shi Ibrahim da ya zo wannan kafa da ya zo wannan rijiya ya tsaya ya yi shiru yana cikin tafiya ya ce ayas ma'usawa ifa adnu mu'atiban ya ce shin direba na zai ɗan mun uziri in ɗan tsaya a wannan rijiya din fa adnu in kusanci wannan rijiya mu'atiban ina zargin su Abu ina zargin su in tsaya in zarge su a wannan a wannan waje li ahlil a kafirina unaddidu yace in tsaya a wannan rijiya in zarge su akan me za su yaƙi manzon Allah la ilaha illallah zan zarge su in ce rahmatul lil alamin ya zo annabi sallallahu alaihi rahmatul kulli ne ya zo ba ku tsaya kun ci amfani ba ku ci arziki ku bar arziki a inda yake ku tsaya kuma ku zo ku yaƙe shi kuma ya zo muku da alkhairi ne Shehu ibrahim ce wallahi direba na ka tsaya in je in zarge su la ilaha illallah shehu yake cewa wa as'aluhum ma zala uhina hayyatul muqaffa ah, wa as'aluhum ma zala uhina hayyatul muqaffa ah, bi jaishin darrabuhu wa jannadu shehu yace zan tambaye su wa as'aluhum zan tambaye su wai me kuka hadu da shi ne lokacin da kuka zo kuka tasarwa mazalla ba kun je kun yi tirenin sojoji kuna so ku zo ku yaƙi mazalla ku kashe shi ba to da kuka zo kuka kara da manzan Allah ya kuka kwashe taba masoyina in ji Ibrahim taba masoyina ba karamin hatsari bane taba masoyina ba karamin hatsari bane to wai me kuka fiskanta lokacin da kuka dinkari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Shehu Ibrahim shine sai fara lissafa sunan su yace Abu ya yace Abu Jahlil ati walidu wa shaybatun kaza utubatun iz qalladuhu wa auqadu la ilaha illallah yace Abu Jahlil ati kun ga Abu Jahlin nan me yawan saban Allah me yawan saban Allah shi ma ya zo wannan yakin kuma an kashe shi ji Shehu Ibrahim yace ati walidu haka nan shi ma walidu binu utubatu haka nan shaibatu binu rabi'a shi ma ya zo shi ne shewa ce kaza utubatun haka nan utubatu binu rabiya. shi ma ya zo wannan yakin kuma ya kafsa kuma an kashe shi shewa ya ce izikan laduhun lokacin da suka rataye su aka je aka kashe su aka tara su a cikin rijiya shehu lokacin da aka yaƙin badar da san da shehu ya je wannan waje ya tsaya shekarun da yawa amma shehu da ya ga wannan waje sai tuna mishi da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shehu ya ce a wannan yaƙi ne aka kama wanda aka kama aka kashe wanda aka kashe ya tsaya yana zargin wanda gashi ba su da rai a lokacin kuma shekarun ya tura amma shehu ma yana zargin su kamar yadda yake cewa ayas mausa waqi fa adnu mu'atiban shin wai direba na zai dan yi min sauki zai dan sauwake min zai dan yarje min ɗan tsaya in kalli waɗannan mutanen banza jama'a shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kar ku damu da abin da makiya suke faɗa kan shehu ibrahim wallahi tallahi billahi azimi shehu ibrahim yana son annabi muhammadu shehu ibrahim yana san annabi muhammadu duk abin da ya danganci annabi muhammadu shehu yana san wannan abu shehu bai taba yin wani abu na manzan allah ko mun kankantan shi ba ko mun kankantan shi annabin kansa matan annabin sabon annabin ƴaƴan annabin garin annabin ko ba gane ba shehu ya ce kai ba wai garin da annabi ya zauna ma garin da annabi ya zauna ya ce kai ba ma garin da Manzala ba shehu ya ce zamanin Manzala fi kowane zamani zamanin rasulullahi khairu zamani. to shehu ya labarin garin da Manzala yake da ragowar garuruwa ya ce kai wa daibatu khairul kal'i khairu ɗai ba garin da Manzala ya zauna shine biyayyen guri duk duniya ba inda ya kai madina daraja duk duniya ba inda ta kai madina daraja saboda annabin ne a cikinta annabin ne a kwance a cikinta yanzu haka shehu yana son annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin wannan ne shehu yake cewa ina ma in zamo kaman sayyidina Hassan ko sayyidina Husaini idlaini fawqahu masu hawa kafaɗin manzon Allah nan wala ce ka siddi ilaiti ka ja'fari ya ko in zama kaman sayyidina Abubakar ko in zama kamar sayyidina kaman sayyidina Ja'far shehu ya ce kai wannan matsayi da girma ya ce to walaiti akunul yau maturbatu na alihi Allah ka sa yau ina ma a ce ni ba mutum aka yi ni ba Shehu Ibrahim mutum mai darajar nan mutum mai girman nan mutum mai ɗaukakan nan ya ce duk wannan ɗaukakan baya so ina ma a ce turbayan da annabi ya taka shi ne a wajen me a ce an yi shi mutum da shi ne aka yi shi a matsayin turbayan da manzon Allah sallallahu alaihi ya taka turbayan da manzo Allah ya ce ya fili ya fili ya fili ya fili